السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد يوم كمر كلهم Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni malik to insha Allah kamar kullum yadda aka saba zan karanta sai a karanta واستعذ استعاذة ثم أقم واستعذ استعاذة ثم أقم إقامة وغالبا ذا لزم وما يلي الآخر مد وافتحا وما يلي الآخر مد وافتحا مع كسر تلو الثاني مما افتتحا مع كسر تلو الثاني مما افتتحا بهمز وصل كاصطفى وضم ما بهمز وصل كاصطفى وضم ما يربع في أمثال قد تلملما ينبع في أمثال قد تبنما فعلال نو فعللة لفعللة فعلال أو فعللة لفعللة واجعل مقيسا ثانيا لا أولا واجعل مقيسا ثانيا لا أولا لفاعل الفعال والمفاعلة لفاعل الفعال والمفاعلة وغير ما مر السماء عادله رأيت ما مر السماء عادنا to muna cikin bayanin abniyatul masadir wato malam ya gama mana bayanin auzan na alfi'li al-thulathi al-mujarrad sannan sai fara bayanin auzan na alfi'li al-thulathi al-mazid ana ga ya fara mana bayanin shi satin da ya wuce kamar taqaddasa tafa'ala tafa'ulun sannan abin nan fa'ala taf'il af'ala if'al ya fara mana wannan bayanin sai ce to yanzu wanda aka fare shi da hamzatul wasl sawa'an ya kasance ala wazni in fa'ala ne kaman in qata'a koko ifta'ala kaman iqtaraba istafa koko a'a istaf'ala kaman istafhama to ayyan ma kana idan ya kasance ɗayan ukun nan ne in fa'ala ifta'ala istaf'ala to abinda za mu yi za mu yi wa abin da ke dab da ƙarshe na harafi madda muna fahimta sannan harafin da ke kafin maddan ya zo da fatha muna fahimta ko? to in ya zamana akwai harafin da yake bin shiga shi kuma sai ya zo da kasra misali kamar in fa'ala za mu ce yaya kenan infial kaga ga madda mun yi harafin da ke dab da shi gashi ya zo da fataha shi kuma wanda ke kafin shi ya zo da kasra kaman in qata sai mu ce in qata kaman iktaraba sai mu ce iktirab kaga harafin da ke dab da karshe mun mai madda sannan wanda ke biye da shi mun mashi fataha shi kuma wanda ke kafin sa mun masa kasra saboda asali kaman misali iqama aqama asalinsa aqawama ne muna fahimta sai aka yi abin da ake cewa ilal bin naql aqawama sai aka ɗauki harakan wawun aka mayamma da kafin sai aka canza wawun din sai ta zama sai aka ce aqama muna fahimta maimakon aqawama to a masdar asalinsa iqwam muna fahimta ko iqwam sai aka dauki harakan wawun aka mayamma da qaf sai aka maida alifun wawun din nan ta zama sannan sai aka kawo ta'un badal wasu malamai suka ce a wawun din an share ta ne ba mai da ita aka yi alifun ba da aka share ta sai aka kawo ta'un ta kasance badalun minha muna fahimta don haka maimakon mu ce iqwam sai mu ce iqama muna fahimta ko to sai ma da yace wasta'idhis isti'azatan wato duk abin da ya zo ala wazni istaf'ala istaf'ala to masdarinsa zai kasance istif'al muna fahimta ko summa aqim abinda kuma ya kasance ala wazni af'ala in har ya kasance ajwaf ne kaman qama to zai kasance ala wazni if'al ko kuma mu ce if'al amma dai muka koma asalinsa saboda akwai harafin da aka share aka kawo ta'un badalahu sai mu ce if'al muna fahimta ko sai ce wa ghaliban zatta lazim galibi idan fi'ili ya kasance ajwafi ne kamar qama ba'a muna fahimta mala irin waɗannan to da'iman wannan ta'un ɗin takan zo a madadin harafin da aka share na? eh na tsakiya wato takan zo a madadinsa da aka share ekowam kaga asalinsa kenan hmm. ekowam da muka zo sai muka ɗauki harkan wawun muka maimada kafin muna fahimta kaga yanzu akwai wawun akwai alifin kenan sai aka share wawun sai aka bar waye saboda litunasi ba alfatha to sai muka ɗauki wawun ɗinnan da muka share sai muka maida ita ta'un wato kenan atta ayyub an alwawul mahrufa sai ce wa da zatta lazim galibi. mafi yawancin al'amari wannan ta'un ɗin takan zama dole ne lazima ce saboda ta tsaya ne a madadin wani harafi da aka shari muna fahimta wa ma yali akhiru harafin da ke biye wa na ƙarshe mudda to a yi mashi madda waf taha sannan kuma a buɗe shi ko ko mudda waftuha abinan waftaha eh yani ka kai mashi maddi sannan kuma kai mashi fataha saboda alifun tana munasaba da da fataha ne wa ma yali al akhir mudda waftaha daga iftah kai mashi maddi sannan kuma wato kai mashi fataha a ah, harafin da ke kusa da shi kai mashi fataha eh. eh kai mashi maddi eh kai mashi maddi sannan kai mashi fataha ma'a kasri tilwisani min maftutiha tare da yi wa shi wanda yana shi wannan na kusa da fataha shi kuma mashi kasra qablan kenan misali kamar ba sai mu shi yaya iqtirab ga maddi ga fataha kan ra'un harafin kuma da ke kafin ra'un gashi ya zo da mai ma kasri tilwi thani min tuti tutiha muna fahimta ko to sai maka bayani yace to ba ko ina bane ake wannan wannan ka'ida akan yi ta ne akan wazanona guda uku ma kana ala waznin fa'ala ko ifta'ala ko istaf'ala bihamzi waslin kasfafa muna fahimta wato wannan ka'ida ta jibinci abin da bai zo da hamzatul wasl ne a farko shine kuma in fa'ala ifta'ala istaf'ala muna kasfafa ifta'ala muna fahimta to amma idan ya kasance ruba'i ne kaman fa'lala zalzala dah raja to shi kuma akan yi wa harafi na ukun sadama damma kaman lamlama ko kuma mu ce talamlama ya zama ziri sai mu ce ya Ta zal. zala sai mu ce shine ana ce wa dhamma ma kai wa irin wannan harafi da kai wa fataha a can kai mashi don ma yarba'u abin da ya kasance ruba'i ne fi amsali qat talamlama cikin misalan irin abin da za su zo a irin cewa kamar talamlama ya haɗe ta sai ka ce ta ka raja sai ka ce tahar jama sai ka ce Ina fata mana fahimta mana sai ya zama mazirin bitta sai zama mazirin bitta wa dhumma ma yarba'u muna fahimta طيب abin da ya kasance ala wazni fa'lala ai yanzu ka ga mana magana akan ruba'i mazid bi harf to yanzu menene hukuncin ruba'i mujarrad yawa tunda ai misali asalin rubai mujarrad yana da wazumi guda ɗaya ko shine fa'alala eh to ai saboda ya fara buka magana akan ziyarar can in fa'ala ifta'ala istaf'ala sai shigar da rubai mazai yanzu ya wani mujarrad to shi mujarrad wazaninsa yana kasance wa ala wazni fi'lan ko kuma fa'lalatun kaman araja. sai ka ce dahrajatun ko kuma dahrajun lam lama sai ka ce lam lamatun ko kuma lim lamun qahqara sai ka ce ko kuma ihqar muna fahimta fi'lalu naw fa'lalatun li fa'lala واجعل مقيسا ثانيا yani na biyun nan shi ne ƙiyasi ba na markon ba fa'alalatu shi ne makisi ba ba fi'alalun ba muna fahimta to amma aka samu shafi. Na na'am fi'laluha amma kuma zai zo na sura ga gani <laughs> كم إيه ويجعل مقيسا ثانيا لا ولا <laughs> يا لو سمعي يا ما هو نشيد مرة منا بعدا صار لك يا قومي قد حوقلت أو دنوت وشر حيقال الرجال الموت يا قومي قد حوقلت كذا لازني فعلنا aw danautu wa sharru sai ce rabu hawqalatir rijali sai ce wa sharru hiqalir rijalil mautu waj'al maqisan thaniyan la kaga da kafa qiyas haka kuma tifi'al kaman timillaq tamallaka ya kamata mu ce ya ne a mazda tamalluk amma sai ce salasatu ahbabin fa hubbu alaqatin wa hubbun timillaqun wa hubbun huwa alqatl wai kauna kai gida uku ne salasatu ahbabin fa hubbu alaqatin wani kakan kaunace shi ne don kusanci wa hubbun timillaqun wani kuma kana son shi ne don ganin idanu wa hubbun huwa alqatl akwai kuma so na na karshe na gani kashe ne kuma dama ba su wuce haka to amma ba tafsiri muke ba mahallu shahid timillak maimakon tamalluk muna fahimta sai ce idan ko ya kasance fa'ala ne wato sulafi mazid haf to wazaninsa ko da ya kasance mufa'ala ko kuma ya kasance fi'al kaman qatala muqatalatan da kuma qitalan نعم. خاصم مخاصمة لكما خصاما ضارب مضاربة لكما ضرابا لفاعل الفعال والمفاعلة نعم. وتو لكما فعال سوني وزن فعل وغير ما مر إن با أبن دي إبا idan ba abin da muka ambato bane to as-sama'u adala sama'i shi ke daidai da shi wato abin an jiyo ne to ai khusuma mai asalin madin sa khusuma khusuma ai bazan da kuka kawo ba akan wannan wazan a ba kansa bane amma khasama ne. wazan menene to to me me aka ce a farko magana cewa kai fa'ala sai ba wani fa'ala to na fa'ala khasara na da zikri bi alif bi harfin wahid eh to amma madin sa abin da masarin sa a wannan su mai a fa'alun قياس مصدر الثلاثي من غير قياس مصدر المعدة من غير zi salasatin ka radda radda yana zuwa ala fa ka fahimta sannan kuma yana zuwa ala wazni amma wannan akwai ziyada fa'ala don haka fa'ala ko kuma fi'al amma abin da ya kasance muta'addi ne ala wazni fa'ala to yakan zo ko ala wazni fa'al ko fa'ul wancan wancan mufa'ala na wancan din ka mufa'ala ne khasama eh mufa'ala ne eh amma na khasama khasama na'am khasama lazim ne kuma ta'addi khasama na to a shiga da cikin jimlan ne هو شيء خصم لازم لازم لازم لازم لازم domin muta bayan a yanci ya kusa mashi kare ma ruwa muta a duka mana farko da kasu margo zai yi rajula da ame shi da wani harafi wanda kasu mai bihi kuma ita kasu muna ma'a to yanzu ina ne muka tsaya tukuna ni ban fahimci ba yanzu ba za su tafiya da ba to ina son ne a shigan mana cikin jimla خصم الأمر خصم زيد خصم القوم خصم زيد محمدا خصم زيد محمدا محمدا خصم زيد نعم زيد نعم خصم خاصم خاصم زيد محمدا نعم shi ma kasama din muta'addi ne duka za su tashi da dole sai da kamar da abokan yi dole dole sai ya yi ta'addi zuwa ba ba yadda za a yi mutum shi kai wa zuma kuma ya tsaya to yanzu a eh, ai wancan ah, mazid ne ai eh mazid ne to yani yana ɗaukan huskoka guda biyu kaman ja'a zaka ce ji'ituka min saba'in bi naba'in yaqin sannan ji'itu ilaika muna fahimta kuwa to shi ma yakan ɗauki wannan abu kana cewa khasamtuhu ashirin da ke na maka ya ta'adda wa ya talaza yana iya ta'adiyya yana iya kuma mulazama to in ya kasance lazim ne shine zai ɗauki fa'ul wa fa'ala lazimu misla qa'ada lahu fu'ulun bi ittiradin kagada amma in ya ɗauki ta'adiyya to shine zai ɗauki abin nan fa'an khasama eh zai zo alkhasu ga shi na ce mana wani ce dai kasamtu da ali ya ga zama ne ke da malam na kasamtu ma'ahu yayi ta'adi da ma'a malam shi bai kwanta da ai lasin kenan ai ai to yaya yake gane alamatul fi'l al mu'adda an tasul ha gairi masdarin bihi nahu wasil ko ba haka bane to ashe yana daga cikin alamun da ake gane harafi lazim fi'li lazim ne ya kasance an ya ta'adda bi harfi min hurufil jar kuma me sai ce an ya ta'adda ai kamar ku sun dade tun wani zubin kamar kwarki abin da ba da nan ga wani kalmar da ba A ya ce wannan ila da za a ce illa da ta koyi da zai ci wasu malamai suna cewa fi muhallibi wannan a wurin kufa a wurin kufa ne ah, ai irabin su da'if me yasa dalili saboda ai in kace shi shi ma muta'addi ne to la farqa bainal lazim wal muta'addi kenan kuma dole a samu furuq dole wancan ya zama shi lazim ne qasir la ya ta'adda wannan kuma ya kasance muta'addi ne li'annahu ya tajawaz dole a samu wannan <coughs> kana fahimta wala na wannan shine sai filin tambayoyi insha Allah تضارب ايه mufa'ala alaikum salam adala eh in ba abin da ya wuce ba to ji daga larabawa shi ke daidai da shi ma'ana sama'i ne kenan ka fahimta ko na na alaikum salam na wadda ma'anin ma eh shi zarfu ne ko harfi eh wasu sun ce zarfu wasu ce harfu jar wanda farfiya ce do yana dauka amma an fi istimalin sa akan harfu jar eh to aka ce harfu jar ne misali ne zarfu ai daga ciki akwai wanda aka cewa su burki ne amma kuma suna ba da ma'anar zarfu a cikin eh min haisul ma'ana kenan kamar misali na na ka jero su da ashirin na hurufin jari da ciki haka hurufar jari eh. na wanda bai kawo shi ciki ba eh ai saboda akwai ikhtilaf shi bai dauke su ba a wurinsa sai daga ya kawo Allah ko da cewa wani su kabila ciki eh shi ya fi ganin yani ma'a a wurinsa zarf ka gane amma kuma akwai wanda suka tafi kan cewa harfu jari ne saboda tana kasra wanda ya dauke ta zarf za ta kasance mudaf kenan eh mudaf ilai wanda yake harfu jar kuma to harfu ne jar ma ba da majrurun biha ma'ana kawai suke da wannan suke da kuma zarfu da harfu jar ba kuwa ma ce kawai eh sarki da wannan zarfu ne da mutum zai zai da zarfu na idan ta zama zarfu na zai zai da zarfu makan ko zaman a za su zama makan kenan eh makan kenan da kamar ma'anan fi kenan mana haka kuma da da akwai kafin tashbihi kuma da suna sa shi eh adama harfi jari ce amma da tufi da eh kuma bai a cikin abin da kake magana ba eh wato saboda ghairu mahdud shi magana kamar ka ce ka zo yau ka same ni yau din nan magana ce mu fama don yau na iya farawa tun daga wayewar gari in na doko ma asuba ma yau ne dan kuma na zo maka bayan isha'i ma yau ne to shi sa aka ce shi mu fama saboda ghairu mahdud bai da iyaka na shi zafin ana gane shi ne shi kai shi akan gane cewa makan ne ko zaman ko ko siyakin duniya shi ke nuna cewa a lokacin da ka ɗaya khiyami mun yi bayani da ake gane su zarfu zaman ana gane shi da mata jitu sabahan mata jita sabahan alhirratu min almindada aina alhirra fawqa makan nake so da aina da mata ake gane makan da zama na eh haka haka ne <laughs> na'am eh to ba tambaya ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu